صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ma saurari assalamu alaikum. Radio VOA ta suka kamo a cikin shirin sa na yammacin yau juma'a to Hajji babbar rana. Muhammad Amin ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin nan na kissoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda aka saba. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu daga ƙarshe mu tike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau to amma ga shirin nan ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a sha tara ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan muharram na shekara ta 1444 jira kamariya masu ware ko san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato sha tara ga watan agustan shekara ta 1991 wasu sojojin tarayyar soviet karkashin jagorancin ganade yunayev suka yi yunkurin kifar da gwamnatin shugaba mikhail gorbachev shugaban tarayyar soviet na karshe a lokacin gorbachev yana hutu a arewacin tsibirin crimea amma tare da taimakon boris yeltsin shugaban jamhuriyar rasha na lokacin an wargaza juyin mulkin manufar masu yunkurin juyin mulkin dai ita ce kawo ƙarshen gyare-gyaren da gorbachev yake aiwatarwa a cikin tarayyar soviet amma duk da haka wannan yunkuri ya gaggauta kawo ƙarshen tarayyar soviet inda ta wargaje a cikin watan disamban shekara ta 1991 da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 360 da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha tara ga watan agustan shekara ta 1962 blaise pascal shahararren masanin ilimin lissafi ɗan ƙasar faransa ya rasu da ya haife shi ne a cikin watan yuni shekara ta 1623 a kasar faransa tun yana karami ya kasance mai son ilimin lissafi matuka akan haka yakan bata lokacinsa matuka wajen harhaɗa matsaloli na lissafi tare da samo hanyoyin warware su a ilmance akan haka ya samu karbuwa a cikin kankanin lokaci a tsakanin manyan masana na ilimin lissafi a ƙasar faransa game da kuma mahaifinsa ya taimaka masa wajen sama masa hanyoyi na ƙara bunƙasa iliminsa na lissafi shine kuma mutumin da ya ƙirƙiri na'urar lissafi wato calculator a ƙarshen rayuwarsa pascal ya fito da mazhabarsa ta lissafi wadda ya rubuce-rubuce a kanta tare da bayyana mahangarsa wanda kuma har yanzu akwai masu bin sa akan ka'idoji waɗanda ya gina na warware matsaloli na lissafi.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Idan aka amince da bukatun Iran za a shiga sabon shafi a tattaunawar Vienna in ji ministan harkokin wajen kasar. Sojin Isra'ila sun kai farmaki kan ofishin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yankin Falasɗin. Najeriya ta bi sauran kasashen duniya wajen bikin ranar jin kai ta duniya. kasar ethiopia ta bayyana kalaman da hukumar lafiya ta duniya ta yi kan yankin tigray a matsayin na rashin da'a yanzu kuma ga cikakkun labaran idan aka amince da bukatun iran za a shiga sabon shafi a tattaunawar vienna in ji ministan harkokin wajen kasar amir abdullahiyan ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan a lokacin zantawarsa ta wayar tarho da takwaransa na kasar oman badar al-busaidi ya faɗi cewa Ina aka mutunta haƙoƙin Iran da ɓangaren tattalin arziki amsar da Amurka za ta bayar kan buƙatun Iran to za a buɗe sabon shafi a tattaunawar da ake yi a Vienna na cire mata takunkumi. Har ila yau a tattaunawar tasu ta wayar tarho ministocin wajen kasashen guda biyu Iran da Oman sun musayar ra'ayi game da tattaunawar da ake yi da kasashe ma'abota girman kai ma'abota ƙarfi na duniya na ganin an cire mata takunkumi kuma tattauna kan yadda za su ƙara ƙarfa dangantakar da ke tsakaninsu. su. da kuma abubuwan da manufa ta zo ɗaya a yankin da ma na ƙasa da kasa. Amir Abdullahi ya na yanjina na ƙoƙarin da Oman ta yi wajen nuna goyon bayan Iran a matakan da take ɗauka a tattaunawar da ake tsakanin ƙasashen Turai na cire ma Iran takunkumi da farko da yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu a kai tun shekara ta 2015. a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar oman badar albusaidi ya nuna fatansa na ganin an fitar da sakamako da zai gamsar da dukkan bangarorin biyu da ke tattaunawa kan shirin na nukiliyar iran ta haɗin gwiwa tsakanin su. sojin isra'ila sun kai farmaki kan ofisoshin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yankin falastin rahotanni sun bayyana cewa sojin isra'ila sun kai samame a hadikwatar ofishin kare haƙƙin bil'adama da na fararen hula a gabar yammacin kogin jordan a ci gaba take haƙoƙin Falasina da isra'ilan ke yi rawatan ya ci gaba da cewa sojin na isra'ila sun afka ofishin kare haƙƙin bil'adama guda bakwai da ke garin ramallah da albira inda suka kwace dukkan kayan aiki da ke ofishin kana suka rufe kofofin shiga kana suka rufe kofofin shiga ofishin bari sojojin tare da barin sojoji a waje da kuma ayyana ƙungiyoyin a matsayin haramtattu wannan matakin ya ja mummunan rikici tsakanin falastina da sojin isra'ila inda su rika amfani da hayaki mai sa hawaye falastina suka taru a gaban ofishin alhaq yayin da matasan suka rika mayar da martani ta hanyar harba musu duwatsu da bam ɗin kwalba wannan yana zuwa ne a dai lokacin da cibiyar ƙasa da ƙasa ta neman yin adalci ga al'ummar falastinu ta shigar da ƙara a gaban kotun duniya mai hukunta manyan laifuka kan laifukan yaƙi da ƙwace kadorin Falasinawa. da isra'ila take yi najeriya ta bi sauran kasashen duniya wajen bikin ranar jin kai ta duniya najeriya ta gudanar da wannan bikin na ranar jin kai ta duniya ne da masar ɗinkin duniya ta ware a duk shekara a lokacin ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai jihar borno mai fama da rikicin boko haram shugaban ya kai wannan ziyarar ne a jiya domin jinjina wa ma'aikatan jin kai da suka rasa rayukansu a bakin aiki kuma ya kira da a ba da kulawa ta musamman wajen shawo kan matsalolin da suka kunno kai da ya da yawan karuwar marayu da zaura da aka kashe mazajen su a filin daga. Ministan jin kai ta ƙasa Sadiya Faruk ta bayyana cewa tun daga shirga ta shida zuwa yau ma'aikatan jin kai biyar ne suka mutu a bakin aiki saba'in da biyu kuma aka jikkata sai kuma takwas aka yi garkuwa da su. rikicin da masu ikirarin jihadi suka jawo ya yi sanadiyar kashe mutane dubu arba'in tare da tilastawa miliyoyi barin gidajensu a arewa maso gabashin kasar tun a shekarar ta biyu da tara kamar da masar duniya ta bayyana ƙungiyoyin boko haram da iswap su ne ƙungiyoyin da ke ikirarin jihadi da ke yin garkuwa da mata da yara ƙanana da ma'aikatan jin kai a yankin To ma saura da kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Ethiopia ta bayyana kalaman da hukumar lafiya ta yi kan yankin Tigray a matsayin na rashin ɗa'a. rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin Ƙasar ethiopia ta bayyana kalaman da darakta janar ɗin hukumar kula da lafiya ta duniya who kan batun rikicin yankin tigray ya yi inda ya siffata shi a matsayin bala'i mafi muni da aka taɓa gani a duniya da kuma ikirarin da ya cewa rashin mayar da hankali da kasashen duniya suka yi kan lamarin tigray baya rasa nasaba da launin fatar su. kakin firaministan ƙasar ethiopia ya bayyana wa manema labarai cewa kalaman na adnan gabriel yesus abin mamaki ne daga bakin babban jami'i kamar shi yana mai bashi shawarar cewa idan dai zai rika furta irin waɗannan kalaman ganin ya fito ne daga yankin tigray ya kamata ya yi murabus da kan mukaminsa wannan yana zuwa ne bayan da wasu kalamai masu zafi da darakta jinan ɗin hukumar kula da lafiya who ya yi ga manema labarai a ranar ta gabata da yake cewa kimanin mutane miliyan shida a yankin tigray ne suke cikin killacewa na tsawon watanni 21 sakamakon rikicin da aka yi tun a shekara ta 2022 yanzu aka dai gwamnatin kasar ta ce tana da niyyar tattaunawa a kowane lokaci kuma a kowane wuri game da yankin na tigray bisa shiga tsakanin manzon musamman na kungiyar tarayyar afirka iran ta kare a matsayi na uku a wasannin kwanya na haɗin kan ƙasashen musulmi a jiya alhamis ce aka kammala gasar wasanni ta kwanya na samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi karo na biyar da ƙasar turkiya ta ɗauki bakunci inda ƙasar iran ta ƙare a matsayi na uku da jimillan lambobin yabo guda ɗari da sha uku zinariya talatin sai azurfa talatin sai kuma ta gulla arba'in da an fara wannan gasar ne ta kwanya a ranar tara ga watan agustan da muke ciki kuma a kan bala a jiya alhamis ya ga watan agusta kuma an shirya wannan wasan ne domin samar da haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ƙasashen musulmi ƙasar turkiya mai masaukin baki ita ce akan gaba da lambobin yabo guda 238 wato zinariya 93 azurfa 83 sai kuma tagulla 64 ƙasar uzbekistan ita ce ta zo ta biyu da lambobin yabo 112 zinariya 40 sai azurfa 28 sai kuma tagulla 42 ƙasar azerbaijan ce ta zo ta hudu da lambobin yabo 67 sai kuma kazakhstan da lambobi wato lambobin yabo 58 a matsayin ta biyar to ma saurare karshen labaran duniya kenan kuka saurara daga nan radio voh hausa da ke birnin tehran To bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya bari mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau wanda Sunusi na ya gabatar. Afirka a yau. Masu saurare ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ambaliyar ruwa ce a Sudan da ta lashe rayukan mutane masu yawa tare da raba wasu fiye da dubu ɗari da talatin da muhallinsu da ni sunusunti zan jagoranci hira ga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ofishin hukumar ba da agajin jin kan dan adam na majalisar ɗinkin duniya ocha da ke ƙasar sudan ya sanar da cewa ambaliyar ruwa da ta samo asali daga ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka fara shararawa tun daga watan mayun da ya gabata a sudan ta yi sanadiyar raba mutane kimanin dubu ɗari da talatin da shida da muhallinsu a ƙasar kamar yadda ofishin hukumar ta ocha ya nakalto daga hukumar ba da agajin gaggawa ta gwamnatin sudan da ƙungiyar ƙungiyoyin jin kai gami da majiyoyin ƙananan hukumomi da masifar ta shafa a wannan mako. a bayanin da ofishin hukumar ba da agajin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha a ƙasar sudan ya fitar ya bayyana cewa a ƙididdigar da hukumar tsaron farar hula ta ƙasar ta fitar a ranar 13 ga wannan wata na agusta ta bayyana cewa mutane 52 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 25 suka jikkata tun farkon shigar damuna a ƙasar sakamakon ambaliyar ruwa da ta kunno kai mafi yawan jihohi da ambaliyar ruwan ta shafa sun hada da tsakiyar darfur inda ambaliyar ruwan ta cutar da mutane da suka kai dubu talatin da takwas uku da casa'in sannan darfur ta kudu mutane dubu talatin yankin kogin nilu mutane dubu sha biyar ashirin darfur ta yamma mutane dubu sha biyar da kuma yankin nilu mutane dubu tara da ashirin sannan sauran jihohi da ambaliyar ruwan ta shafi shafa a kasar sun hada da yammacin kurdifan inda mutane 5,860 masifar ambaliyar ruwan ta ritsa da su sannan kudancin kurdifan mutane 5,770 arewacin kurdifan 4,410 sannan gabashin darfur mutane 3,650 da kuma garin sinnar inda masifar ambaliyar ruwa ta shafi mutane 3,160 Idan aka kwatanta da masifar ambaliyar ruwa da ta faru a shekarar da ta gabata ta 2021 adadin mazauna yankunan da abin ya shafa a bana ya nimka har sau biyu a cikin wannan shekara ta 2022 mutane fiye da 460 ne masifar ambaliyar ruwa ta shafa a Sudan kamar yadda ƙididdigan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta bayyana a wannan shekara ambaliyar ruwa ta bana ta yi sanadiyar lalata gine-ginen jama'a da na kamfanoni da filayen noma kamar yadda ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta rusa gidaje kimanin dubu takwas da ɗari tara tare da lalata wasu kimanin dubu ashirin da ɗari shida a tsakanin jihohin ƙasar ta sudan goma sha biyu hakanan rahotanni sun bayyana cewa ambaliyar ruwar ta shafi cibiyoyin kiwon lafiya 238 kamar yadda ambaliyar ruwan ta lalata ko ta rusa cibiyoyin samar da ruwa 1,560 gami da bayan gida fiye da 1,500 a shekarar da ta gabata ta 2021 mutane kimanin 314,500 ne suka cutu sakamakon ambaliyar ruwar da ta auku a sassa daban-daban na kasar yayin da a tsakanin shekara ta 2017 zuwa 2021 aka samu yawan matsakaitan adadin mutane da suke cutuwa da adadinsu ya kai 388,600 a kowace shekara kasar sudan dai ta sake komawa kan al'adarta ta samun ruwan sama mai yawa a tsakanin watan mayu da watan oktoba kuma a mafi yawan lokuta kasar tana fuskantar masifar ambaliyar ruwa mai tsanani kamar yadda ta faru a wannan shekara alhali damuna tana farawa ce a sudan a bisa al'ada daga watan yuni kuma ta ci gaba har zuwa watan satumba kuma ana samun tsananin saukar ruwan sama ne da bullar ambaliya tsakanin watannin agusta da satumba har ila yau hukumar ba da agajin jin kan dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha a rahotonta na musamman kan masifar ambaliyar ruwa da ta faru a sudan ta wallafa cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa sun rusa gidajen jama'a tare da yin awon gaba da amfanin gona a sassa daban-daban na ƙasar sudan hukumar ba da agajin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta sanar da cewa ambaliyar ruwa da ta abku bayan saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a sassa daban-daban na ƙasar sudan ya lalata gidaje tare da rusa wasu gami da muhimman wuraren more rayuwa rahoton na hukumar ocha ya bayyana cewa jihohin khartum da blue nile da yankin kogin nilu ne suka fi fuskantar matsalar ambaliyar ruwan rahoton ya kara da cewa ambaliyar ruwan ta kuma haifar da hasarori masu yawa a jihar jazira da kurdufan ta yamma da kuma darfur ta kudu rahoton na hukumar ta ocha ya kuma ba da labarin barnar da ambaliyar ruwan ta janyo na lalata gidaje tare da rusa wasu da yawansu ya kai dubu ɗaya da ɗari biyu baya ga raba ɗan ruwan mutane da muhallinsu hukumar ta ocha tana fayyace cewar a rahoton farko-farko daga hukumomin yankuna da masifar ta faru sun jaddada cewar ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da tsirrai daga gonakin mutane masu faɗin eka-eka masu yawa tare da yin awon gaba da tumakai da awakai da aka kiyasta cewa sun haura ɗari da hamsin lamarin da ke ƙara fargabar bullar rashin abinci a ƙasar a watanni masu zuwa nan gaba baya ga ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar rugujewar madatsar ruwa ta boot da ke jihar blue nile sannan baya ga zarcewar karfin ruwan yana barazana ga samar da tsaftataccen ruwan sha ga mutane sama da dubu tamanin da hudu da suke rayuwa a yankin kamar yadda malalar ruwa a yankin za ta iya zama barazana ga bullar cututtuka tare da janyo cikas a kokarin da ake yi na shawo kan cutar corona hakanan akwai fargabar cewa matsalar ambaliyar ruwan ta ci gaba da ta'azzara a cikin kwanaki masu zuwa idan har aka ci gaba da samun saukar ruwan sama mai yawa kuma tsakaici a cikin wannan wata na agusta da muke ciki inda ambaliyar ruwan za ta ci gaba da mamaye yankuna da ake fargabar za ta kai akalla kashi uku cikin hudu na kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya za a tallafa wa ƙungiyoyin ba da agajin bil'adama domin taimakawa iyalan da ambaliyar ruwan ta ritsa da su kuma tuni an ɗauki matakan ƙarfafa kwamitin kula da masifar ambaliyar ruwa ƙarƙashin jagorancin hukumar jinƙan ɗan adam ta gwamnatin ƙasar sudan da nufin tunkarar masifar cikin hanzari musamman tantance duk wuraren da masifar ambaliyar ruwan ta shafa da ire-iren kayayyakin bukatu da ake nema cikin gaggawa dangane da batun halin da ake ciki yanzu ma'aikatan ba da agajin cikin gidan sudan sun kimanta irin kayayyakin da ake bukata da kirdadan matsalolin da za a iya fuskanta gami da hanyoyin da za a bi wajen shawo kansu da nufin magance duk wata matsala da za ta kunno kai a fagen ayyukan jin kan dan adam a ƙarƙashin tsare-tsare da aka gabatar wajen hanyar da za a bi don tunkarar wannan masifa ta ambaliyar ruwa a sudan su ne yadda za a fi mayar da hankali kan magance bukatun gaggawa na dubban mutane da masifar ta shafa musamman a jihar Blue Nile sakamakon yadda ruwa ya malale kan hanyoyi kuma ba zai yiwu a isa zuwa ga wasu yankuna ba sai ta hanyar amfani da jiragen sama masu saukar ungulu. Hukumar ba da agajin jin kan dan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta kara da cewa wannan masifar ambaliyar ruwa ta zo ne a daidai lokacin da kasar Sudan take fama da matsalar karancin abinci da hauhawan farashinsa a kasuwa. kasuwanni hukumar tana mai bayyana cewa rahotanni suna nuni da cewa kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar sudan kimanin mutane miliyan goma sha ɗaya da dugu bakwai suna fama da matsalar karancin abinci kuma an yi kirdadan cewa matsalar za ta ci gaba har zuwa watan satumba yawan mutanen da suke fama da matsalar karancin abinci a sudan yawan su ya karu da misalin mutane miliyan ɗaya idan aka yi la'akari da shekarar da ta gabata kamar yadda hukumar samar da abinci da kuma kula da ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta bayyana cewa taɓarɓarewar tattalin arziki tsawon lokacin da aka ɗiba ana fama da matsalar fari a ƙasar raguwar filayen noma da ƙarancin ruwan sama tsawon shekaru suna daga cikin dalilan da suka ƙara janyo yawaitar mutanen da suke fama da matsalar karancin abinci a Sudan. tun a ranar 20 ga watan yuni hukumar rarrabe matakai kan samar da abinci ta ipc game da wasu hukumomi 19 ciki har da gwamnatoci da hukumomin majalisar ɗinkin duniya baya ga ƙungiyoyi masu zaman kansu a cikin ƙasar da waje sun cimma sakamako a binciken da suka gudanar kan batun samar da abinci a sudan inda suka bayyana cewa lalle sudan ta shiga cikin sahun ƙasashe masu fama da masifar ƙarancin abinci a duniya a cewar hukumar ba da agajin jin kan dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha yawaitar rashin abinci mai gina jiki a sudan yana daga cikin dalilan karuwar cututtuka da mace-mace a tsakanin ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya kamar yadda aka kiyasta cewa fiye da yara miliyan biyu da dugu arba'in da biyar 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata sama da dubu ɗari tara masu ciki da masu shayarwa za su fuskanci matsananciyar masifar rashin abinci mai gina jiki hakanan hukumar ba da agajin jin kan dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta bayyana cewa halin da ake ciki a sudan babban abin damuwa ne inda ake ci gaba da samun karuwar matsalar karancin abinci da karuwar kauran jama'a daga garuruwansu baya ga masu gudun hijira daga yankunansu saboda matsalolin tashe-tashen hankula da kuma kwararan 'yan gudun hijira daga kasashen da suke makwabtaka zuwa cikin kasar ta sudan musamman 'yan kasar sudan ta kudu da habasha da kuma eritrea hukumar ta ocha ta bayyana cewa yawan mutane kusan dubu talatin da biyar ne suka rasa matsugunansu waɗanda aka yi rijistan sunayensu daga watan mayu da yunin wannan shekara a duk faɗin ƙasar sudan sakamakon rikice-rikice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 ga Hassan Barka ya shigo a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Kamar da kuka riga kuka ji, kasar Mali ta garzaya majalisar ɗinkin duniya inda ta bukaci kwamitin tsaron da ya yi zama na musamman bayan da ta zargi sojojin faransa da taimakawa 'yan ta'addan da ke ikirari da sunan jihadi a kasar da ke yankin sahel wannan ya kara fito da takun tsakar da ke tsakanin ƙasashen biyu wato mali da kuma faransa wace ta yi mata mulkin mallaka matakin na kasar mali zuwa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na zuwa ne bayan da faransar ta sanar da cewa ragowar sojojinta na tawagar barkan sun fice daga kasar ta mali a makon nan Wannan shine maudu'in da muka ware muku a wannan makon malami na farko sai mu shirka gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske da gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran ta hudo da wannan tsari na bamu maudu'i guda a sati sau ɗaya. a hakikanin gaskiya muna godiya ko muna ƙara jinjina musu allah ubangiji ƙara basira muna godiya kwarai da gaske da kuka bamu wanga maudu'i wanda ni ya ma so so mun inda yake mana kaikai duba da cewa mali ta yi wata wayewa wadda ta kere kasashen afirka ta la'akari da cewa bayan da ta kori horon shi daga kasarta abin burgiya ma shine inda take nema za ta kai horon shi gaban kwamitin majalisar ɗinkin duniya don bincikenta da cewa tana ba 'yan ta'adda makamai a ƙasar mali kuma wannan abu abu ne wanda ya yi daidai da haka muke kira ga kasashen afirka wanda suke ce ma horon shi rike mana kan ciji in yi wasa da wutsiya ko sun so ko ba su so ba ko suna kan mulki ko sun sauka to kasashen afirka lokaci ya yi wanda sun yi furo sai sun kori ƙasar horon shi daga ƙasarsu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran suna na gani lawan algama dangane da maudu'in da kuka baya zan ba da na tsokacin akan karar da kasan mali ta kai faransa to wannan mu ganin mu abu ne mai kyau kuma abu ne wannan yake ya dace dama kasar mali ta yi domin sojojin faransa suna kuntatawa sauran kasashen da suke aiki a ciki ba tare da ka'ida ba to don haka mu muna fatan allah ya sa a tsage gaskiya da bawa mai gaskiya gaskiyarsa domin da kotu ta bawa kasar mali yancinta da sojojinta wanda za su mata aiki a kasarsa a kasarta domin a sojojin kasar faransa ba wani abu suke haifarwa a ƙasa da faransa ta bawa yanci ba sai dai su kawo barnama da kuma tashin hankali to don haka muna goyon bayan kasar mali kuma ta yi hakan ne ba wai don tsoro ba a'a nan ta tabbatar da cewa ga abin da take nufi haka muna goyon baya kuma allah ya bawa kasar mali a a nasara suna na gwani lawan ali game da na kira daga nan garin game da tewan unguwar ciroma fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio Musulunci ta Iran muna gaida ku. Ni ne Sagir Isaka daga da magaram jamhuriyar Nijar. To hakika game da wannan kara da kasar Mali ta kai eh, kwamitin tsawon na Majalisar Duniya wannan abu yayi daidai. Wannan Mali ta burge ni. Wannan shine ke nuna Mali a shi a tagace ta ce kasa ta farko wadda zata nuna yanci na zahiri na kasashen Afirka dangane da kasar Faransa. Kuma ina mai tuna muku cewa ma Mali ba ba tsoron horon shi yasa ta kai wannan karan ba tunda a cikin bayanin da ta ce ko kwamitin majalisar ɗinkin duniya ɗauki mataki ganin ya daidai ya sa horon shi kan ka'ida ko kuma ta ɗauki matakai na kariyar kai wannan magana ta madi ta burge ni kuma wannan kai ƙara da tayin a kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya biya ne saboda haka kawai sai dai fatan alheri ma da zama mamali da cewa Allah ba ta sa'a kuma Allah ubangiji ya ba ta rinjaye akan wannan shari'a assalamu alaikum ni ne sayyid isaka daga jamhuriyar Nijar da magaram Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare wanda a rana irin ta yau mukan ware wani maudu'i domin jin ta bakin ku. Idan kuna son kasancewa a wannan shirin sai ku aiko mana da ku na murya a wannan lamba ta WhatsApp sifili zan sake maimaitawa sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida malami na gaba sai ka ja mu sai Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Lawa Alhaji Abbali daga Agadez Jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan tsarin da kuka sa muna. To ra'ayina a yau akan wannan maudu'i yana da kyau a ce kasashen duniya musamman waɗanda ke cikin halin rashin tsaro musamman kasashenmu na afirka a ce sun yi koyi da 'yan ƙasar mali saboda turawan nan abubuwan da suke ba suna yi bane don a ci gaba suna yi ne domin su nakasa ci gaban kasashe yana yana da kyau a ce kasashenmu na niger nigeria da dai sauransu sun tashi tsaye in taimakawa za su yi tsakani da allah to su samun majami'an tsaron mu kayan aiki su kuma horar da su ba sai sun zo sun cika ƙasa mai incin kanta ba da sunan wai za su kama mata yaƙi da sunan kuma suna tsaro amma su ma su ake tsaro ba su yi tasu ta daidai da wani wuri sai an samu su jami'an tsaro bayan su suna tsaron ko kada ka zo don ka yi tsaro kuma ya za a yi a ce kai ake tsaro. to marilla da kuma hakan ne shirin na yau zai dasa aya kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka ke cewa ku tarbe ni gobe idan allah ya kai a cikin wani shirin na muryoyin masu saurare. bisalam a huta lafiya To ga Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak ya shigo a cikin shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرساك سادوا sake وانا شرينامو نأم سوشين shiri shirin da a kowane lokaci kukan turo mana tambayoyi na fikihu mu kuma mu binciko muku amsoshin da suka dace da tambayar da kuka yi to kamar yadda muka saba akwai tambayoyi yanzu haka tare da mu mu gani ga wannan bawan allah din da yake cewa assalamu alaikum filin fikihu na muku fatan alheri tambaya ce dangane da alwala wai alwala mutum zai iya yin alwala da ruwa wanda yake sakuwa daga sama ko da kuwa akwai irin wannan farfarin da yake tattare da ƙasa da yake ta haɗu da ruwan sama ɗin domin akwai wani bawan allah da ya mana bayani na cewa ruwa ya kasu kashi biyu akwai sakakken ruwa wanda launinsa bai canja ba kuma bai gauraya da wani abu ba kamar ya ce shi ne ake kira ma'ul mutlak wato ok ma'ul mutlak na akwai kuma ya ce da mu wani ruwa wanda ya gaure da wani abu wanda ake ci masa ma'u mudaf to idan an ce ruwan sama ya sauko kuma mutum ya zo ya kwarfa ya je ya alwala da shi to yanzu yaya wannan matsayin wannan alwalar da irin wannan ruwan yake na fata za a bani cikakken amsa to ustazu masha Allah wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske kuma musamman da yake kana zance ne akan al'amura da suka shafi ruwa wajen yin alwala to dama akwai wani bangare ma a cikin littafi na fikihu ko littattafan fikihu su marajiai idan za su bada fatoyin su ma akwai wani guri da suke zancen aksamul miya wato rabe-raben ruwa ga shi kaɗan tsokano ko kaɗan yi tsokaci akan wasu ɓangarori ma'ul shi shine ruwa wanda yake cuɗanya da wani abu kamar mu a ce ruwan farau misali ruwan farau kaga wannan ba wai ruwa ne sakakke ba wanda zaka ganshi shi ka ce a'a wannan ruwa ya lalle sakakke ne bai cuɗanya da wani ba amma ga musu da wani abu ba ya ma ga ruwa in aka ci na faro-faro ne tabbas ya cuɗanya ko da nono ko kuma da wasu abubuwa wani sinadarai dai da suka shige su ya canja yanayinsa to amma wanda ka faɗa ma ul mutlak shine sakakken ruwa wanda bai haɗu da komai ba to idan muka ɗauki ruwan sama ruwan sama za ka iya ainihin raba shi ko kuma karkasa shi shi ma da kaso daban-daban misali yanzu inda kake maganan ka abin da ka ba da misali a tambayar ka domin kada mu yi nisa da tambayar taka shine cewa yin alwala da ruwan sama to sai kuma kace da mu wanda akwai wasu abubuwa da suka cuɗanya da shi na ƙasa-ƙasa misali kaga kaka wani togaciya inda kurin ka ce alwala da ruwan sama sai mu ce da kai lallai alwala da ruwan sama ba shi da matsala misali za ka iza ka tari ruwan sama da bokiti yana zubowa ta indararo in yi taru sai ka je ka yi alwalanka da shi za ma ka iya wankan janaba da shi ba wasu abubuwa a ciki to amma idan wanda kake magana a kai ne abinda duk masu sauraro za su fahimta kamar yadda mu ma yanzu haka muka fahimta ruwan saman ne wato ya zubo a ƙasa ya haɗu da turbaya a ƙasa kenan to da ya haɗu da wannan turbaya a ƙasa har launin sama ya canja abin muka fahimta daga tambayan ka kenan to kaga wannan yana ya danganta daga a wani guri ya zubo a kan me ya zuba sannan wannan abin da ya cakuɗa da shi ruwan menene wannan abun najasa ne ko ba najasa ba ne wasu abubuwa ɗin ka gane yana bukata ne idan mutum yana so ya irin wannan tambayar ba a dunkule zai yi ta ba in ka je wani guri ne misali sai ka ga za ka yi alwala sai ka ga ruwa ya taru na ruwa amma ruwan na sama ne da ya taru nan gurin da ya taru ƙasa ce ko birji ko yashi sai ruwan ya taru gaba ɗaya sai koma ya zama ketuptup ya zama kamar Eh, da an gashi da ba nan ba ma za a kiransa ruwa ba me yasa saboda ya cakudu kamar ruwan tabo ko ya cakudu da kasan da ke gurin irin wannan to kaga fi sabilillah irin wannan in kace wannan ki tubtub din ruwan koda ko dai na sama ne daga sama ya faɗo. ana ya cakuɗi da ƙasa ya zama kamar wani abu irin an dama wani abu ya zama ke tuftuf din nan to kaga duk wanda ya ce da kai kai alwala da wannan kai kanka ba ma za ka iya ɗauka ka shafa ka zuba shi a fuska ba balle ka yi ka wanke hannu har ka yi kuskuren baki da shi ba amma idan aka ce ruwan sama ne wanda ya sauko daga sama kamar misalin na ba katare shi da bokiti wannan ruwan sama za ka yi alwala da shi amma idan kuma ya haɗu da ƙasa ɗin ya kasance akwai ma'ul jari wanda yake gudana wanda ba a guri ɗaya yake tsayawa ba a yana tafiya ne to tafiyan nan da yake yi a ƙasa ɗin ma yake tafiya amma da yake tafiyan nan ba yanzu na ya fara sakuwa ba a'a ya daɗe yana tafiya wato zaka yi cewa in akwai ma najasa akan wannan ƙasa ɗin ya wanke najasar kamar inda a kasashenmu ko garuruwanmu za ga ruwa yana zubowa da yawan gaske irin ba wasu kasashe za ga kamar ruwan su na yayyafi yayyafi ne ba irin wannan ba a ruwan wanda zai zama ya sauko da yawa ya yi gudu a ƙasa ya tafi ya tafi to kaga irin wannan ruwan in ya tafi ya tafi ya tafi har ya zama ya wanke gurin sai kuma gashi yana tahowa yana tahowa kai da ka gan shi ko da dai akwai ƙasa ƙasa tare da shi amma kuma in ka duba za ga sakakken ruwa ne duk da cewa gashi nan dai a ƙasa yake tafiya irin wannan ruwan mai amma kana duba shi kana ɗauko shi daga hannunka ma kai kanka ma zuciyarka za ta baka wannan ruwan hatta ma za ka iya sha wasu lokutan za ga wasu ma wanda ba sa ƙyanƙyami irin wannan ruwan sai ka ga sun kwarfa da hannunsu ba sun sha kai kuma za ka iya ma kurkura bakinka za ka yi alwala da shi matukan dai ruwan sama din ne ba wai ruwa ne da yake tohuwa daga wasu kwatami ko wani guri wanda baka sani ba to inda irin wannan ne kaga wannan za ka iya alwala da shi tunda hukuncin kamar hukunci ne na ruwa wanda yake sakake to saboda haka irin waɗannan tambayoyi da irin waɗannan abubuwa ya kamata a dinka tantance a wanne ne a ruwan da muka ba da misalce-misalcen nan sannan a wani guri ne za ka yi alwala da shi din wannan ne zai ba da ainihin damar da za a fito da tambayar amsa din a fili duk da cewa dai ina fata yanzu na amsa tambayar taka gashi kuma mun ɗauki lokaci mai tsawo wajen kai kaɗai a tambaya ka ita kaɗe wajen <laughs> minti takwas muna amsa ta to da yake ɗan lokacin da ya rage mana ba yawa bari mu gani ga wata tambayar shi kuma wannan shi ma bayan allah yake cewa assalamu alaikum filin amsa to amsa din ya kamata ka ce amsar fikihu ko kuma amsar al'amura da suka shafi to yake cewa eh, ni mutum ne mai tafiye-tafiye kuma a tafiyar tawa nakan yi shekara idan na bar gari na ban sake dawowa ba to wasu lokutan garin nawa duk da cewa ba nan ne mahaifata ba kuma ba ni da ma gida nawa na kaina amma akwai wurin da na kama haya in na tafiya daga wannan garin nakan yi shekara ban dawo ba wasu lokutan ma in na dawo zan tarar kamar tun da ba a biya su kudin haya ba sun ainihin buɗe kofar sun sa yan haya sai su tattara mun kaya na su samu a gefe to amma idan na tafi na dawo a irin wannan garuruwan irin wannan garin shin idan na shigo shi in na to kan hanya na yin kasaru ina kuma yin azumi eh, ina kasaro ina shan azumi amma idan na shigo cikin wannan garin shi zan cika sallah ne na kuma ainihin ya azumi ko kuma dai a'a sai na hukunci na hukuncin matafi ne tunda dai ba iyali na a gurin kuma wato wasu lokutan ne nakan zauna a gurin amma sau da dama na kan yi tafiya na bar gurin don Allah ina fata za a bani amsa gamsasshiya to kaga wannan tambayar a dunkule da yake bamu da lokaci za mu iya cewa akwai watsanu wanda guri na mutum wanda yake wajen zamansa ne da iyalansa da gidansa da komai watsanu ne in ya dawo daga tafiya dama yana shiga zai cika sallah zai kuma yi azumi amma akwai kuma irin wannan watanu sani wancan watanu na farko kenan na biyu shine gurin da kake da damniya da wasu harkokinka sai ka ɗauke shi a wajen mazauninka misali shine alwatun sani kamar ko sana'a kake a gurin ko karatu kake ko aiki ne kai ka amma dai kana zaman gurin to idan wannan gurin da kake faɗan kana kama haya ko da ko ba iyalinka a gurin amma shi a matsayin wata sani ka ɗauke shi ne a matsayin garinka na biyu saboda haka za ka iya zuwa ka yi watanni a ciki ka yi ayyukanka da dama ka daɗe a gurin sannan ko da tafiya ta kama ka dai kana musamman yanzu kana nuna cewa kana ma biyan kuɗin haya to ka ga dai ka ɗauke shi a matsayin mazauninka na biyu kenan eh, to in garinka na biyu ka ɗauke shi wata sani ne to hukuncinsa da watan awwal wancan eh, garinka na farko hukuncinsu ɗaya ne shi ma an ka dawo za ka cika sallah za kuma ka yi azumi a gurin amma idan ba haka ba ne ba wata nutsani ka ɗauke shi ba to kaga hukuncin ka zai zama sai dai in kayi za ka kayi niyan yin kwanaki goma a ciki ne sannan za ka yi wannan abu ba in ko ba haka ba to kaga hukuncin ka hukuncin matafi zai zama to gashi ana ta nuna mana lokaci yayi insha Allah sai shirin mu na gaba za mu dora wa sallallahu alaihi wa alihi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 tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ƙara samun bullar bukatun jin kan ɗan adam a dukkanin faɗin ƙasar yemen ciki har da haɗarin masifar yunwa a wasu yankunan ƙasar nan da wasu 'yan makonni ko watanni masu zuwa matuƙar ba a hanzarta gabatar da kuɗaɗen tallafi domin ceto al'ummar ƙasar daga halin tsaka mai wuya da take tunkarar ƙasar ta yemen ba rahoton hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ya bayyana cewa zuwa ƙarshen watan yulin da ya gabata shirin ba da agajin gaggawa a ƙasar yemen na shekara ta 2022 ya samu kuɗi dalar amurka biliyan 1.24 wato kwatankwacin kashi 29 cikin 100 na kuɗaɗen da ake bukata dalar amurka biliyan 4.27 don gudanar da ayyukan jin kai domin ceto rayuka ayyukan ɗan adam da tallafawa mabukata da suke cikin halin kakanikayi da yawansu ya kai mutane miliyan goma sha bakwai da dugu tara A cewar hukumar ta OCHA wannan shine koma baya mafi girma da aka samu a tsawon shekaru masu yawa ƙarƙashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya. Lamarin da ya sanya ala tilas hukumomin ba da agaji suka rage yawan taimakon da suke bayarwa gami da rufe wasu shirye-shiryensu da suke gabatarwa a fagen ayyukan jin ɗan adam a sassa daban-daban na duniya. ga misali hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp ya zame mata dole a watan yunin wannan shekara da ya gabata ta rage yawan kasan abincin da take bayarwa ga miliyoyin mutane saboda tsananin giɓin kuɗaɗe da ta samu kuma wannan shine matakin rage gabatar da agajin kayayyakin abinci mafi girma karo na biyu a cikin watanni shida kacal a fili yake cewa matsalar karancin kuɗaɗe ya riga ya shafi shirin gabatar da agajin jin kai da ayyukan ceton rayukan miliyoyin al'ummar yemen yayin da ba a iya ɗaukar matakan da suka dace wajen tunkarar yanayin da ya taɓarɓare cikin gaggawa ciki har da manyan masifu da suka addabi ɗan adam da yake buƙatar agajin gaggawa irin ambaliyar ruwa da makamancinta. sannan bisa la'akari da yadda dukkanin sassa suke fuskantar matsalolin kudade a ƙarshen watan yuli wasu sassa kaɗan ne kawai suka samu kashi ɗaya cikin hudu na kudaden da suke bukata yayin da mafi yawa suke fama da matsalar rashin kudade komai kashin su don haka ala tilas aka rufe shafin su bangaren kula da amincin abinci da aikin noma ya samu kashi 26 cikin 100 ne kacal na kudaden da yake bukata da ya kai kudi dalar amurka biliyan 2.1 domin tallafawa mutane miliyan 17.4 sannan aka gabatar wa bangaren kiwon lafiya kashi 25 cikin 100 daga yawan kudaden da ake bukata dalar amurka miliyan 398 domin kula da harkar lafiyar mutane miliyan 12.6 bangaren kula da samar da abinci mai gina jiki musamman ga ƙananan yara ya samu kashi 23 cikin 100 ne kacal daga kudaden da yake bukata na tsabar kuɗi dalar amurka miliyan 442 don tallafawa mutane da yawansu ya kai miliyan 6.5 a halin da ake ciki an gabatar da tallafi ga bangaren samar da matsuguni da kayayyakin tallafin rayuwa da ba na abinci ba da kuma kula da 'yan gudun hijira da masu kaura daga muhallinsu saboda masifa ta ɗabi'a da kuma gudanar musu da hidima daga abin da ya kama daga kashi goma sha takwas cikin ɗari zuwa kashi goma sha shida cikin ɗari har zuwa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari baya ga wasu ɓangarori da babu abin da suka samu illa abin da bai taka kara ya karya ba misalin harkar ilimi mai kashi hudu cikin ɗari tsabtataccen ruwan sha kashi shida cikin ɗari da sauransu matakin farko da aka ɗauka na keɓe rabo na musamman a asusun ba da agajin ɗan adam a ƙasar yemen a wannan shekara ta 2022 an ware kuɗi dalar amurka miliyan 44 watan yunin da ya gabata domin taimakawa a fagen jin kai da ceton rayukan mutane da aka kimanta yawan su da cewa sun kai mutane miliyan ɗaya da ɗigo bakwai a tsakanin al'ummar ƙasar da suka fi tsananin bukatuwa ga agaji a larduna goma sha bakwai na yemen daga lardunan ƙasar ashirin da biyu wannan rabo yana nufin ba da agajin gaggawa ne da ceton rayuka da kuma gabatar da ayyukan kariya ga ire-iren mutanen da suka galabaita ciki har da 'yan gudun hijira da bakin haure da kuma waɗanda rikici ya ritsa da su a yankunansu, waɗanda suke cikin mummunan ƙangi, inda ake ƙoƙarin inganta hanyoyin isar da kayayyakin jin kai da tallafin abinci da na magunguna da nufin shawo kan ƙaruwar taɓarɓarewar ƙarancin abinci a ƙasar kamar yadda a ƙarƙashin shirin za a ware kuɗaɗe dalar amurka miliyan goma sha hudu da ɗigo biyar daga cikin asalin kuɗaɗen dalar amurka miliyan arba'in da hudu domin gudanar da ayyuka na musamman a fagen samar da amincin abinci kula da kiwon lafiya abinci mai gina jiki musamman ga ƙananan yara da mata masu juna biyu da masu shayarwa game da samar da tsaftataccen ruwan sha musamman a lardunan hudaida mahawit amra hajja da ma'arif sauran kudade dalar amurka miliyan 29.5 za a ware su ne domin samar da agajin gaggawa a bangaren ceton rai da ayyukan kariya ga mutanen da suka fi fuskantar hatsari da buƙatar tallafi musamman a lardunan abiyan dal'a adin albaida aljauf almahawit Amran, Hadramut, Hajja, Ib, Lahij, Ma'arif, Sa'ada, San'a, Ta'az da Amanat Alsima. Shirye-shiryen bayar da agajin gaggawa da ayyukan tallafi sun hada da samar da matsuguni da ilimi. kariya tsarin kai ɗaukin gaggawa samar da sansani hanyoyin sadarwa da kuma kula da ɓangarorin 'yan gudun hijira da bakin haure a gefe guda kuma a rahoton ƙasa da ƙasa da aka fitar kan rikicin ƙasar yemen yana nuni da cewa yakin da gidan sarautar ƙasar Saudiyya ta ɗaura kan ƙasar yemen yau tsawon shekaru bakwai da suka gabata ya janyo mutuwar fararen hula kimanin dubu ɗari biyu da talatin da uku tare da jikkatan wasu dubbai na daban baya ga raba mutane fiye da miliyan hudu da muhallinsu a rahoton haɗin gwiwa da ƙungiyar kimanta al'amura mai zaman kanta ta independent evaluation team gami da tawagar masu bincike daga cibiyar nazarin harkokin ci gaba ta institute of development studies suka fitar sun jaddada cewa yemen ta kasance ƙasa mafi girman fuskantar bala'i da cin zarafin ɗan adam a duniya duk da cewa hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun bayar da tallafin kuɗaɗe dalar amurka biliyan sha shida domin magance matsalolin matsalolin jin kan bil'adama a ƙasar tun bayan fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yau fiye da shekaru bakwai da suka gabata rahoton ya fayyace cewar matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka kan rikicin kasar ta yemen ya yi kaɗan don haka wannan ba abin da za a yi ba ne ko kaɗan musamman ganin yadda ta nuna gazawarta wajen ɗaukan matakin dakatar da yakin ko da kuwa fitar da ƙuduri ne kan yin Allah wadai da ayyukan wuce gona da iri da suke faruwa a sassa daban-daban na ƙasar duk da tarin rahotanni da suke nuni kan yadda al'ummar Yemen suke cikin tsaka mai wuya rahoton ƙasa da ƙasa ya jaddada cewar yakin da gidan sarautar saudiya ta daura kan ƙasar yemen yau tsawon shekaru bakwai da suka gabata ya janyo mutuwar fararen hula kimanin dubu ɗari biyu da talatin da uku tare da jikkatan wasu dubbai na daban baya ga raba mutane fiye da miliyan hudu da muhallinsu a rahoton haɗin gwiwa da ƙungiyoyin kimanta al'amura mai zaman kanta ta independent evaluation team gami da tawagar masu bincike daga cibiyar nazarin harkokin ci gaba ta institute of development studies suka fitar sun jaddada cewa yemen ta kasance ƙasa mafi fuskantar bala'i da cin zarafin ɗan adam a duniya duk kuwa da cewa hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun ware kuɗaɗe da nufin magance matsalolin jin ɗan adam a ƙasar tun bayan fara kaddamar da har haren wuce gona da iri kan kasar yau tsawon shekaru bakwai da suka gabata hakika masarautar saudiya ta ɗauki matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar yemen ce tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagar mulkin ƙasar abdulrabu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munanan manufofinta kan ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai mai da dabarun yaƙi sannan wasu ƙasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawance da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari tabbas yaƙi kan ƙasar yemen ya wurga al'ummar ƙasar cikin tarin matsaloli musamman na yunwa da rushe-rushen duk wasu cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu kuma daga ciki akwai makarantu cibiyoyin lafiya masana'antu kamfanoni gami da duk wani abin more rayuwa a ƙasar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 To ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokaci na raran mu zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba amma adin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance da ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.